Asalaamualeykura wa rahmatulahy ibtala wa barakati. Walahuma Sani Alashaijana Muhammadu. Rashi darajaritalwadudu kesfidin kuma tuni matakanadunbaye. Sallallahu alaihi wa ina gaishe da mintanin jirgin da ba Yau yanzun yi bayani ne fatan kura. Fasan kura ma kala biyu ne. Akwai farin kura. Akwai kura mai mis. ko baki kura wannan mis shi ne na asali mai gida idan za a sai da ma ah, fatan kura sai ka gwada wani ba fatan kura ta yaya ake gwada fatan kura in ka cire gashin nan gaba ba. sai ka nemo gashin wani dabba ko kuma fata kawai haka kwance sai ka zuba gashin nan a ciki ka gani minti goma daidai da ka zuba shi gurin gaba ɗaya za ka gashishikan da suke wurin duk su fita da kansu shi ne fatan kura na isa. zan zan yi bayani akan wannan gashin hankaka kuma gashin gelan hankaka da gida aiki da nan muna yin shi don allah don annabi da alkawari wayansu sun shiga daga ciki yanzu yan ɓata gari ne suna amfani da bidiyoyi ne. suna amfani da abubuwa tsarin da tura musu kalmomi jawabin da zan zo ni yanzu kafin bara bada fatoyi nan ku kiyaye ko kuma ka kiyaye ko kuma ke ki kiyaye menene kiyayewan duk wanda kuka yi maganan aiki da shi in har yake wai shi ya sanni to kuma shi yaro na ne ku bari ku ji murya don yara na ba sa taɓa yanke wa mutum Aikin aikinki kaza za ku bar a aikinka kaza ne sai dai in ni ne na ce ka faɗi kaza ka gani kuma idan allah idan za ka tura wa mutum ba yara na ba ba na waje ba in ba gt bank ba in ba gt bank ba shi ko kuma ni da kaina ni da kaina zan iya baka namban wani ka tura kuɗi saboda wanda zan ka wanda zan ce ka tura masa din ya je gun siyan kayaki ko kuma ya je odan turare